barka da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da 25 ga watan daya shekara ta 1427 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na 23 ga watan biyu shekara ta 2006 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu ahkamul janais wannan kuma shi ne darasi na nawa darasi na 15 a ina muka tsaya wancan karatu ايه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> والمغرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما وتقدم بتمامه في الفصل الثالث فقرة دال صفحة 12 إلى 13 وهذه الزيادة رواها, رواها النسائي وكذا الطبراني في المعجم الكبير من طريقين عن عمرو بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس وهذا سند صحيح ويستحب في الكفن أمور الأول البياض لقوله صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي وأحمد والضياء بن مختار عن ابن عباس وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال وله شاهد من حديث سمرة ابن سمرة بن جندب أخرجه النسائي وابن الجارود والبيهقي وغيره قلت وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحاكم في فتح الباري والمحرم يكفن في ثوبيه mutumin da ya mutu yana sanye da ihrami don yin aikin Hajji ko umara yukaffanu fi thawbayhi alladaini mata fihi ma za a yi masa ne da tufafin nan nasu guda biyu da ya mutu cikinsu. wato al'izar izar war rida Al'izar farjalle da yake daure da shi a kogunsa a rida mayafin da yake sagale da shi akan kafadunsa da su kadai za a yi masa da kafan matakar dama ya mutu dai a cikin wannan yanayi na ya ɗauki niyya ta aikin hajji ko kuma an gane ku? alaihi wa alihi wa sallama fil وسلم في wa الذي وقصته naqa saboda fadar manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da wanda yake cikin ihrami wanda dabbarsa ta yi tutsu da shi ya faɗi ya mutu da manzo Allah ta shi bayani kansa sai ce wa kaffinuhu fi thawbai ku yi masa kafani cikin tufafin nan nasa biyu allazaini ahrama fihima waɗanda yayi ihrami da su wannan hadisi ya riga ya gabata cikakkensa a fasali na uku sakin layi na dalun shafi na sha biyu zuwa na sha uku wa hadhihi ziyada wannan ziyada ta Allah zaini aharama fihima rawahan nasa'i al-imam an-nasa'i ya rawaito ta wakaza tabarani fil mu'jam al-kabir haka al-imam tabarani a cikin littafin al-mu'jam al-kabir min tariqain an amr ibn dinar an ibn zubair an ibn abbas ta hanya biyu daga amr bin dinar daga sa'id bin zubair da kuma da kuma daga abdullahi da abbas Allah ya kare da shi wa hada sanadun sahih wato dai abinda muka fahimta nan mai ihrami za a yi masa kafani da ihramin sa ba sai an sake masa wani sabo ba wa yustahabu fil kafani umurun akwai al'amarra da suke mustahabi ne a kiyaye su a cikin yin likafani al'awwal na farko al-bayad wato mustahabi ne kula da su a cikin likafani farko likafani ya zama fari ashe in ya zama wani launi daban ba a cewa haramun ne idan aka yi likafani da koren tufafi ko da bulu ko da ruwan subinci ko ruwan kwai ba ka cewa wannan likafanin haramun ne sai dai ka ce an bar mustahabbanci don mustahabi ne ya zama fari saboda manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ya ce ilbisu min thiyabikumul bayat ku sanya farare daga cikin tufafinku fa ha khairu thiyabikum dan wa fi alherin tufafi farin tufafi wa kaffinu fiha mautakum kuma ku yi likafani ga mamatanku da farin tufafi wani hadisi imam abu dawud da nasa'i sun ruwaito wa da tirmidhi kai sun ruwaito shi wa ko tirmidhi yace hadisin sahih wa ibn majah haka ibn majah ya ruwaito wal bayhaqi da bayhaqi wa ahmad wa dhiya al-mukhtara an abbas wa qala hakim imam hakim ya faɗa game da wannan hadisi sahihun ala shartu muslim wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi yayi tarayya da hakim wajen cewa wannan hadisi sahihi ne kuma bisa sharadin imam muslim wa huwa kama qala shaykh nasiruddin albani yace kamar yadda suka yi da'awa din haka hadisi ne lalle sahihi ne bisa imam muslim وله شاهد من حديث سمرة بن جندب ابن جندب yana da hadisin da ke masa shaida riwayar samura ibn jundub wanda imamu nasa'i ya ruwaito wa ibn al-jarud da al-imam ibn al-jarud cikin littafin al-muntaqa wal baihaqi da kuma al-imam al-baihaqi wa ghayruhum da wunansu qultu shaykh nasiruddin albani yace wa sanaduhu sahihun aidan kama qala al-hakim wa adh-dhahabi wal hafiz fi fath al-bari shi ma wannan kan sanadin sa sahihi ne kamar yadda hakim ya faɗa da shi da zahabi kamar yadda kuma al الحافظ ابن حجر ibn يا al ya cikin littafin safe bari da haka abu na farko dangane da likafani wato ya zama fari kasance wasu haka din mustahabi ne sai abu na biyu الثاني قوله ثلاثة أثواب لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحورية بالكسف ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا أخرجه الستة وابن الجارود والبيهقي وأحمد أبو نبي da yake mustahabi game da likafa ne kauruhu salasata aswabin likafa nan ya zama tufafi ne guda uku li hadisi aisha aisha radiyallahu anha qalat saboda hadisin umma na aisha Allah ya kare da gare ta tace إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب من زوجنا دا من تستبت دريشي أي مثل كفن يتكن تفافي قداؤه يمانية ينكسر يمن بيض sannan kuma farare ne tufafin suhuliyatun kuma yan yankin da ake kira suhuliya a kasar yaman din yamaniya danganta tufafin ne zuwa ga yaman suholiya danganta su ne zuwa ga yankin da ake da ke da wannan suna a kasar yaman min kursu kuma tufafin an yi su ne da auduga ita ce kursu laysa hinna kamisun babu riga a cikin waɗannan ukun wala imama babu rawani udrija fiha idrajan an linke shi linkewa a cikin su tufafin da kamar yadda siffar da ne muku bayani a darasin baya cewa babban tufafi a ƙasa sai suka tsakiya a saman sa sai karamin a saman sa da yadda idan aka tsara wa mace aka aka rufe shi da na ɗaya karamin sai kuma a rufe da na biyun sai kuma a rufe da na uku shine kudur fiya idrajar an shigar da shi ciki shigarwa wato ba an makala su bane a cikin shi shigar da shi akai cikin tufafi wannan hadisi a akhrajahu as-sittatu wa al-jarud wal bayhaqi wa ahmad ila akhirih wato malaman hadisi guda shida da sun rawaito hadisin wato ah, idan an ce malaman hadisi guda shida bukhari muslim abu dawud tirmidhi da sa'i ibn majah daga na ibn jarrur ma rawaito shi aka imam al-bayhaqi aka imam ahmad a lambobin da ya ambata shafi na kaza da na kaza da na kaza da na kaza wa ziyadatu lahu ziyada da cikin hadisin ta imam ahmad sai imam ahmad da ke so ce imam ahmad ah, ziyada da ta kunshi qudrija fiha idrajan wa hiya sarihatu dalala ala anna al-aswab lam takum murazza'a wanda yake nuna maka tufafin ba dinka su bai da za a sa su maballi wala kumsan ba kuma riguna bane ba wal hadithul warid fiha munkarun hadisin da yace ayi tufafi wanda zai zanto riga an huda mata wuya sannan kuma da rawani wannan hadisi ne munkari kama bayyantuhu fi dha'ifa Kama yadda na bayyana cikin sassatul ahadith dha'ifa jerin hadisi na dubu biyar da tara da tara kamar yadda shi shekka ya bayanin sa a cikin da haka dai wannan shine hadisi wanda ya dace da sunar manzo sallallahu alaihi wasallam cewa likafani tufafi uku ne daga nan sai abu na uku الثالث أن يكون أحدهما ثوب إبرة ibara idan tayassara صلى sallallahu alaihi wasallam إذا tufiya أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب الإبرة أخرجه أبو داود ومن طريقه المهدي من طريق وهب بن منبه وهب بن منبه عن جابر عن جابر المرفوعة قلت وهذا سند صحيح عندي وهو كذلك عند المزي وأما الحافظ فقال في التلخيص واسناد ابن حسن قلت وله طريق أخرى عند أحمد عن أبي الزبير عن جابر بلفظ من وجد ساعة فليكفن في ثوب حبرة أو نأكو أن يكون أحدها ثوب حبرة cikin tufafin nan guda uku ɗayansu ya zanto tufafi ne mai zane gashi fari amma da sarkin wani zane daban kun gane mun yi bayanin wannan a baya idza tayassara in haka din ya sauƙaƙa an samu li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda fadar annabi tana da mutum tabbata gare shi sai idza tuwfiya ahadukum idan ɗayan ku ya mutu fa wajada shay'an sai aka samu wani abu wato cikin masu jibintan lamarinsa sai suka samu wani abu da ya kamata a yi masa likafani da shi falyu kafan fi bi ba to a yi masa tufafi a yi masa likafani da tufafin da yake fari amma mai zane shine ibara mai zane kun gane akhrajahu abu Dawud, imam abu Dawud ya rawaito shi ta hanyar sa kuma wato bai da ya rawaito min ke wahab ibn munabbih daga wa ibn munabbih an jabir marfu'a hadisi ne marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam albani yace wa hadha sanaduhu sahihun indi wa huwa kadhalika inda al-mizzi sanadin wannan ni a wani na sahihi ne haka kuma sahihi ne a wurin al-imam al-mizzi daga cikin manyan malaman hadisi da ya gabata wa amma al-hafiz amma a wurin hafiz ibn hajar fa qala ya faɗa cikin littafin talkhisul habir wa isnaduhu sanadin sa hasan ne wato bai kai sahihi ba a wurin hafiz qultu sai nace wa lahu turuqul ukhra inda ahmad hadisin yana da wadansu hanyoyi daban daga imam ahmad an abi zubair an jabirin daga abu zubair daga jabir dan abdullahi bilafzi da lafazin man wajada sa'atan falyukaffan fi thawbihi bara duk wanda ya sami iko to a yi masa da kafare a cikin tufafi farare masu zane mutumin da ya mutu kan shi ina yake da wani iko ko rashin iko to amma abin da za a fahimta shine wato wannan ya nuna kenan mutum ya iya ajiye likafanin sa tun yana da rai ya ce ga likafanin na koda bayan na mutu da shi za a yi mun likafan ya halatta wani mun faɗo na baya da ni muka ce kabari ne mutum ba zai ce ga kabari ba a gina masa kabari a wuri kaza dan shi kabari ba a daukar shi daga wuri kaza zuwa wuri kaza amma da kafani ba a yi daukar shi daga nan ko makariya mutum ya ware likafanin ya ce ga likafanin sa ko ya mutu da shi za a binne shi sai kuma rashin lafiya ta kama shi muke ganin kila ya mutu kila ba kila ta shi kila ba zai tashi aka shi daga nan za a kai shi National Hospital Abuja kaga sai a tafi da wannan likafa ne yana can za a yi masa za a kai shi Makka sai a tafi da wannan likafa ko ba haka ba to amma kabari idan yace ko ya mutu ga kabarin da za a binne shi sai je mutu a Makka to sai mu yaya sai mu dauko shi sai mun kawo shi wannan kabarin kaga mutum ya gina kabari wannan baya cikin takawa ko baya cikin ayyukan salat bid'a ne amma da kafa ne wannan koda sai zana abubakar ya wani kafanin sai ya ce in ya mutu a masa da kafa ne da wannan wannan shine hikimar haka tun da ran fassara wancan hadisin na farko ma haka cewa idza a ahadukum idan ɗayan ku ya mutu fa wajen sai an kuma ya samu wani abin da ya kamata a masa da kafa ne shi fal yukaffar fi thawbin Za zamu iya cewa abin da annabi ke nufi ya samu wani abu kafin mutuwar tasa wanda zai ajiye a matsayin wasiya cewa in na mutu a yi min da kafa ne a iya fassara shi da kuma yi. an bai ku sai ce اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في الميار وكفنوا فيها موتاهم لإمكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلوم المعلومة عند العلماء ويخرج في بالي الآن منها وجهان الأول أن تكون الحبر بيضاء مخططة ويكون الغالب عليها المياه فحينئذ يشملها الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه وهذا إذا كان الكفن صوبا واحدا وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر وهو الوجه الآتي ما يتي كثني كيمي كراتو أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في البياض وانا حديثي da aka kawo cewa man wajara sa'atan fal yukaffan fi thawbi ibara da wancan wanda yake shi ma dan uwansa ne idza tufiya ahadukum fa wajen sai an falu kafan fi thawbihi ibara. waɗannan hadisai ba cin karo da juna da hadisin farko da muka karanta shine cewa ilbisu min thiyabikum albayad ba cin karo da da manzo Allah ce ka fi fiya mota saboda me li imkani tawfiq bainahuma dan ya iya waka hada hadisan guda biyu kai aiki da su bi wajhin min wujuhil jam'il kathira ta hanya daya daga cikin hanyoyin hada hadisai masu yawa al-ma'luma inda ulama waɗanda suke sanannu ne wajen malamai yayin da duk aka samu waɗansu hadisai guda biyu a zahirin su cin karo da juna to aka bi hanyoyi daban-daban dan haɗa kansu ya zanto an yi aiki da su gaba ɗaya a madadin a ɗauki ɗaya a wurgar da ɗaya wa yaqtur fi bali al-ada wajhani minha wajhani a yanzu ya su a cikin zuciyata na tuno hanyoyi biyu da za mu iya haɗa waɗannan hadisai guda biyu al'awwala na farko mu ce an takuna al-ibaratu bayda mukhattata kaga hadisin da yace ilbisu min thiyabikum al wa kaffinu fiha mutakum ku sanya fararen tufafi kuma ku yi wa matan ku likafani da su to nan kuma yace falukaffan fi thawbi hibara yace abinda ake nufi da hibara din su su zama bayda farare ne tufafin mukhattata amma masu zane wa yakunu al-ghalibu alaiha wato zane wanda yake ba fari ba ga tufafi fari amma an yi masa latsi da wani launin da ba wa yakunu al-ghalibu alaiha al-bayan da ka kalli tufafin zaka ce ai wannan farin tufafi ne saboda launin fari shi ya farin jaye ce fa hina idzin yashmalu al-hadith al-awwal kaga tufafin da yake fari mai zane ai bai fita cikin umarnin hadisin farko ba da manzon Allah ya ce ilbisu min thiyabikum al-bayan saboda mai biyu tibari an al'ibara ta fi kulle shay'in bil ghalibi domin kowane irin abu aka yi izina ne da mai yake rinjaye a kansa yayin da rashin farin tufafi ta iya yiwa gaba ɗayan safari ne kal ta iya yiwa akwai wani launi ko ɗugo wanda ba fari ba amma farin shi ya fi mai yawa to wannan baya hana a kira shi da suna fari kaga anan ba cin karo da juna tsakanin hadisin farko da na biyu kar wani ya ce an ce su zama mai zane can kuma an ce fari tas sai mu ce a'a da aka ce fari ana nufin abin da ya fi jaye a cikin tufafi dan yanzu to ba su ci karo da wannan hadisu. ina jin mun fahimci wannan wa hadha idza kana al-kafanu sabon wahidan wannan fa idan lakafanin na ɗayan da na biyun da na uku dukkan su an yanke su ne daga yadi iri ɗaya wa amma idza kana aksar in ko da ba ba yadin ba iri ɗaya bane ba falja wa idza wa amma idza kana aksar idan ko mafi yawa wato ba ba mai zane bane ba ɗaya ne mai zane ko mafi yawa ba fari ne kalba ko wanda ba mai ba fari gaba ɗaya ba faljamu aisar to wannan hada hadisan ba mu biyu ai shi yafi soki wa huwal wajhul ati ne hanya ta biyu da zan ambata maka الثاني أن يجعل كفن واحد حمارا وما بقي أبيض وبذلك يؤمن بالحديثين معا وبهذا قال الحنفية ودليلهم هذا الحديث وليس هو الحديث الذي أرزاق الذي أرزاق الحافظ لأبي داود عن جابر أنه عليه السلام كفن في ثوبين وبرد بمرأة وقال إسناده حسن فإن هذا لم يستدل به بل لا وجود له عند أبي داود بل عنده عائشة في حديثها وهو الثاني قالت أتى بالبرد لكنهم ردوه ولم يكفروه فيه وسنده صحيح لولا أن عامة أبي الزبير ولكنه يصح بما قبله نبي أن يجعل كفن واحد هبارا ta iya yi wa ɗaya daga cikin tufafin shi aka mere zama mai zane saura guda biyan mara zane wato idan ka fahimci hadisin ilbisu min bi kuma baya sai ka ɗauka fari kan ake nufi to sai zanta tufafi guda biyu duk fara ne kal babu zane na uku sai ka samu mai fari mai zane to kaga anan kayan aiki da hadisin ilmi so min sayabi sayabikum albayad wa kafiru biha bi mautakum sannan kuma kayan aiki da hadisin man wajada sa'atan eh falyukaffan fi thawbihi bara din guda bin kayan aiki kun gane ai wa bi zalika aw wato sai to dai daga cikin mai zane wa ma baqiya abyad sauran kuma fari kal wa bi zalika yu'maru bil hadithaini ma'an ta hanyar haka ne za a yi aiki da hadisan guda biyu wa bi hada qala al da wannan ne mabiya mazhabin imamu abu hanifa suka faɗa haka suka bada fatawa wa daliluhum hadha al-hadith dalilin su kuma shine wannan hadisi wa laysa huwa al-hadith alladhi azahu al-hafiz li abi daud an jabirin ba wai hadisin da al-imam al-hafiz ya jingina shi zuwa ga abu daud ba daga jabir idan an ce azahu ya jingina shi aza ya azu azabi limadhi kadai an jabirin annahu alaihi salam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thawbaini ai an yi masa likafani da tufafi guda biyu ne wa burdin ibara da kuma daya wanda yake mai ratsi wa qala yace isnaduhu hasanun sanadinsa hasan ne mala yace ba wannan hadisin ne hujjar ba fa inna hadha lam yastadillu bihi su ahna ba su kafa hujja da wannan hadisin ba balla wujud lahu inda abi daud asali ma babu hadisin a wurin abu daud bal indahu humin aisha an aisha ta fi hadithiha wa huwa thani abin da ya tabbata shine a wurin Abu Dawud wani hadisi ne daga ummu na Aisha wanda shine hadisi na biyu kala tace ata bil burdi lakinnahu ko wato masu likafani sun zo da al wani tufafi mai ratsi dan aiwa manzon Allah likafani da shi tace walakinnahu duhu sai suka mayar da shi wa lam yukaffiruhu fihi ba sai masa likafani da shi ba wa sanaduhu sahihun sanadinsa sahihi ne laula ana anatu abin zubair ba dan abu zubair ya ce an jabir ba wanda shi abu zubair in ya ce an jabir to ana da tacewa cikin hadisinsa walakin nahu yasihu bima qablahu sai dai hadisin da yake kafin sa ya iya sa wannan din ya zama sahihi abin nufi dai ka iya waɗannan hadisai ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu hanyar farko ka ce me ake nufi da fari ana nufin wanda galibinsa fari ne baya hana a samu wani rasi kaga ba cin karo tsakanin wancan da wannan kin ko kuma ya zanto a wani bangare na tafafin farare ne kamar guda biyu farko na karshe kuma ya zama mai rasi kaga duka hada hadisan guda biyu ta aiki shi to wannan abu na uku kenan cikin ababen da yake mustahabbi wajen likafin kun gane ne sai ce mai الرابع تبخيره صلاة لقوله صلى sallallahu alaihi wasallam إذا جمعتم الميت فأجبروه ثلاثا أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال وصححه النووي أيضا في المجموع وهذا الحكم لا يشمل المحرم لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقه ولا تطيبوه وقد مضى بتمامه مع تخريجه من مسألة 17 فما جدار 7 52 53 abu na hudu abin da yake mustahabi wajen likafa ne tabakhiru talata tana na shi da turaren wuta har sau uku wato ka kunna da ka sanya turaren wuta ka sanya tufafin ka ɗauke ka sake sanyawa ka dauke haso nawa so uku kafin a sanyawa shi mamaci din tabakhiru thalatha tilara shi da turaren wuta haso li bi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah ta rama bata gare shi ya ce idza jammartumul mayyita idan za ku sanyawa mamaci turaren wuta a jikin likafaninsa fa ajmiru thalathan to ku turara masa tufafin nasa haso uku manzo Allah ya nasanta wannan cikin hadisi أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي وأنما لم يدس الرويتوش عن ذلك قال الحاكم حاكم يجي صحيح على شرط مسلم وانا حديثي صحيح بس بشرط إمام مسلم ووافقه الذهبي الإمام الذهبي يا تاريخ الحاكم وجه إنجن حديثه وهو كما قال وصححه النووي ايضا في المجموع نووي ما انت كل من المجموع شرح المحقق وهذا الحكم ما لا يتي شي wannan hukunci na cewa da kafani a turara shi da turaran wuta har sau uku la yasmadu al-muhrima ba zai hade har mai ihrami ba kun gane ai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil muhrim alladhi waqasathu an-naqah saboda fadar annabi dangane da wanda yake cikin ihramin nan da dabbarsa ta tutsu da shi manzo Allah ce wala tutayyibu kada ku sanya masa turare kaga atayyib turare na ruwa to kuma turaren wuta shi ma ya cikin sa dan dai makasudi shine ba da kanshi din to hikimar cewa shi mai ihrami ba za a sanya masa turare ba saboda kun ga ba ce ma a canja masa likafani ba an ce a yi masa likafani da bai ihramin sa kaga ba sai an sa wani sabon ihrami ko manzo Allah yayi ta'lili yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan domin za a tashe shi ranar tashin kiyama yana da baikan lahmu da baikan to kuma shi wanda yake cikin ihrami kaga ai dama ba zai sa turare ba dan sanya turare na cikin mahzuratul ihram to tunda sai ya riga ya ihrami tun a duniya ko bai samu yayi tahalluli bai tafi lahira to sai aka fa a hakan har a can gurin eh kar a warware masa ikramin sa dan an kun sa masa turare to kun warware masa ikramin ke. shi ko bai riga ya tahalluli ba dan za a tashi shi yana labbaik Allahumma labbaik wanda ita ce falalar mutumin da ya mutu da izami a cikin sa wannan hadisi ya riga gabata can baya tare da takhrijin sa to wannan dai su ne ababe guda hudu da suke dukkan su sahabi ne ake yi su ku kida ya su abu na farko tufafi ya zama bari abu na biyu tufafin ya zama guda uku sannan abu na uku ya zama tufafin akwai razi farin da yake da mai razi razin zane ko da fari ne ko da baki ne ko wani launi ba. sannan abu na hudu tara rashi su waɗannan dukkanin su musahabi ne kaga yana da kyau kiyaye wannan saboda idan wani naka ya mutu ko wani wanda kake da ta cewa kansa ka tsaya ka ga cewa an yi komai bisa da sunna gwargwadon hali komai bisa ga suna gwargwadon hali kaga amfanin mu karanci waɗannan ababai ba su da mu karanta su wajen tarihi ko mun ji su dan mu dabbaka su a aikace tunda bidoyi sun cika al'amura da suka shafi jana'iza dole sai ahlus sunna sun tsaya da gaske sun yi da gaske kafin su iya warware wannan al'adu sun cika abin dole sai mutum ya wanda suka karanci wani abu sun tsaya sosai da sosai sun faɗakar to kuma yawanci ba ka samun ta cewa ko ma a shawarce ka in wanda ya mutu ba ba ga wani na kusa wanda kake da cewa ko mun ba nan kanka anguwa ba wanda zai tambaye ka kowa kawai zai ne ga al'ada idan mace ta mutu a ji a nemo wata tsohuwa wanda ita ko alauna na mutu ya ba ce za ta yi idan mutum ya mutu a duba ga wani malami na makaranta haka ko zauna zauna ko makaranta allo ko wani garbi garbi a ɗauko shi a zuwa ce shi zai maka wanka ko ya iya ko bai iya ba tunda dai ya rade yana yi shi ke an riga an saba duk wanda ya mutu a lokacin shi yake masa wanka to amma ba a ba a taɓa lura da cewa an kiyaye suna ko ba kiyaye suna kaga wannan shine haddar Allah gane da mu نعم ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المسألة السابقة وفيه إضاعة للمال وهو منهي عنه لا سيما والحي أولى به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة وإضاءة المال وكثرة السؤال أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم ولا يجوز في الكفر ما ليس بهالتة با زرفة وجل الكفر أبنا كنت المغالطة cewa sai an sai yadi mai tsada ga farin alawayo kun za a iya sayan kowane yadi daya ko naira 80 ko naira 100 ko naira sai wani ce shi sai ya sai yadi mai tsada fari ne amma mai tsada irin na waje kamar a ce sai an je an sau kowane yadi daya ya kai na ɗari hudu ko ɗari biyar saboda zaji wani ne ko ko malam wani ne ko kuma dai wani wani to wannan bai halatta ba wallan ziyaratu fihi ala salasa sannan ba shi halatta a karawa mutum sama da tufafi uku a sa sama da tufafi uku لأنه wa ما ma فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم don ya zama sabanin yadda aka wa manzo Allah da kafin kamar a ce sai an yi wa mutum tufafi bakwai sai an yi masa riga sai an yi masa rawani sai an yi masa menene kaga nan malai ce bai halatta ba don ya saba yadda aka wa annabi da kafin kamar yadda riga gabata fil mas'alati sabiqa wa fihi ida'atu lil mal kuma cikin hakan ya zama an tozalta dukiya idan aka ce sai an sai yadi mai tsada kan to ai an yi zanci ko idan aka ce tufafi sai sun wuce uku to kaga karin biya zama shi ma an shiga almubazzaranci doriya kan uku wa huwa manhiyun anhu wannan duk an hana shi a shari'ance la siyama wal hayyu aula bihi musamman tunda ai mamaci ya fi cancantar wannan ba a raye yake ya fi cancantar wannan ba mamaci ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tare da mutum tabbata gare shi yace inna Allah kariha lakum salata ubangiji ya ki muku al'amurra uku qila wa qal wato jita shine wato kalam min huna an ce ya ce kaga jita jita ke an ce kaga ga siga ta kamar yadda ba san waye ya ce ba an ce kaza ta fa ai an ce wani ma kaza ne ai kaza da kaza da kaza wanda wannan shi yayi yawa yawa cikin mu wa yaba'at almal da tozalta dukiya wa kasrata su'al da yawan tambaya abinda ake nufi yawan tambaya ta ta'annuti don kura malami ko dan ganin bayan shi akhrajahu al-bukhari wa muslim wato bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa ahmad da imamu ahmad min hadisi mughira ibn shu'ba riwayar hadisin mughira ibn shu'ba wa lahu shahidu min hadisi abi hurairah radiyallahu anhuma wannan hadisi yana da mai masa shaida riwayar abu hurairah Allah shi kare da gare shi akhrajahu muslim imamu muslim ne ya rawaito shi sai ce mai wayujibuni wayujibuni bi hadhihi al-munasaba ma qalahu al-allama abu tayyib fi ar-rawdah an-nadiyya وليس تكثير الاقوال والمغالاة في أثمانها بمحدود بمحمود بمحمود فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال لأنه لا لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال إن الحي أحق بالجديد لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه inna hada khalaq wa yu'jibuni bi hadhihi al-munasaba yace zai burge ni matuƙa saboda dangantakar wannan zance ma khalafa al-allama abinda al-imam al Abu ya a cikin littafin Nadiyya Allama Hassan Khan kenan ya faɗa cikin littafin sa Ar-Rawdatun Nadiyya littafi ne mai kyau na fikihu irin fikihun masu yanci wanda ba wata ba da kadan da su kawai su suna bin idan hadisi za su kawo misalin ne kawai su bi su dalilan ba wata ba cikin musu kwarfi eh, sharhi yawa littafin addurarul bahiya ko na littafin na imamu shaukani addurarul bahiya dan karami shi kuma sai zo ya masa sharhi ar-rawdatun nadiyya bi sharhi ko fi sharhi ad addurarul bahiya eh, to ya faɗa a cikin wannan littafi yace walaysa takthirul akfani wal mughalatu fi asmaniha ka mahmud yawaita likafani har a sa tufafi sama da uku ko zurfafawa wajen farashinsa sai an sai mai tsada wannan duk baya cikin abin da yake abin yabo fa innahu laula wurudu shar'i bihi ai ba ba dan likafani shari'a ta ce a yi shi ba lakana min idaa'atil mal shi kansa likafani ko tufafi ɗaya ne da zai zama tozan ta dukiya ne saboda mai li'annahu la yantafi bihi al-mayyit dan shi mamacin baya cin wani moriyarsa wala ya'udu nafahu ala al-hayy kuma amfanin baya komawa ga rayayye shi wanda ya sai likafanin ko wanda ya sa akai wa rahima Allahu Abubakar as-Siddiq yace Allah ya tuka Abubakar Siddiq sai su yayin da yace innal hayya ahqqu bil jadid ai rayayye shi fi dacewa a ce a masa sabon tufafi abubakar ya faɗa ka ne lamma qila lahu inda ta'yinihi li thawb min aswabihi fi kafanihi yayin da ya nuna wani tufafi cikin tufafinsa da yake sawa yace ko da bayan na mutu ayi mallak kafani da wannan sai aka ce da shi inna hadha khalaqun wannan tsoho ne tsohon tufafi ne ka taba amfani da shi me zai hana ka sai sabo ka ce shi za a yi maka sai ce innal hayya haqqu bil jadi yo ai rayi shine bukatun sabon tufafi mutum ce kan da kowanne ku kai shi wato sai wannan yana cewa ashe ba a san sai abu mai tsada ke na'am والمرأة في ذلك كالرجل إذ لا دليل على التفريق وأما حديث ليلى بنت سقائر الثقفية في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم في خمسة أبواب ولا يصح إسناده لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مشهور كما قال الحافظ بن حجر وغيره وفيه علة أخرى بينها الزيلائي في نصب الرايع ونحو ما زاله بعضهم في قصة غسل غسل غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب المتقدمة بلفظ فكفناها في خمسة أطوار فإنها شاذة أو منكرة كما نقبته في الضعيفة malam ce wal mar'atu fi zalika karaja mace fa kamar namiji take wajen likafani abinda duk aka faɗa a baya na mustahabbancin likafani to daidai yake tsakanin mace da namiji ba wani bambanci in la dalila ala tafriq dan ba wani dalili da yazo bisa ga sahihi hadisi wanda yace a bambance tsakanin mace da namiji ko a ce shi namiji kaza za a yi masa tufafi mace kuma kaza za a yi masa babu wani dalili kan haka wa amma hadisu laila binti qa'if as-saqafiyya amma hadisin laila binti qa'id ibn thaqafiyya hadisin da yazo fi takfin ibnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi salati aswab cewa annabi zai da mutum tabbata gare shi a fi yayi maganan cewa aiwa yassa likkafani da tufafi guda biyar to wannan hadisin fala ya sifa isnadu ko sa bai inganta ba da'ifi ne li'anna fihi nuh ibn hakim at-taqafi domin a cikin hadisin a sanadinsa akwai nuh ibn hakim as-saqafi huwa majhul mutum ne wanda yake majhuli to kaga shi kowa majhuli ana hadisin ya zama da'ifi kenan kama qala al-hafiz ibn hajar wa ghayru kamar da hafiz ibn hajar ya faɗa da wannan sa wa fihi illatun ukhra bayyanaha az-zail'i fi nasb ar-raya hadisin ma yana da wata illa banda wannan al-imam az-zail'i ya faɗa cikin littafin sa nasb ar-raya fi takhrij ahadith al-hidayah wa na'uhu ma za da hu ba azuhum daidai yake da shi ko kwatankwacin sa ne ma abinda waɗansu suka yi ƙari a cikin riwaya fi qissati ghasl ghasl ghasl nabi sallallahu alaihi wa sallam zainab al-mutaqaddima dangane da wanke yar annabi ita ce zainab akwai wata riwaya da ta zo a cikin ta an yi ƙari aka ce fa kaffanna fi khamsati aswaq sai muka yi mata likafani cikin tufafi biyar ma ne ce fa inna wannan riwayar ta zama shadda idan an ce sha a cikin riwayar hadisi shine mukhalafatu thiqa li thiqat aw al-awsat ibnu amintaccen mutum ya saba wa taron amintattu ko mutum ɗayan da ya fi shi aminci wato suna da ka'idar hadisi wannan amintacce ne wannan amintacce ne sai wannan ya ruwaito hadisi ta hanya wannan ma ya ruwaito ta hanyar da ta saba wancan ya yi ƙarin kalma ko ya rage kalma to sai mu ga cikin su waye ko wani zama amintacce a wurin malama hadisi wancan idan shi ya fi amintacce sai mu ce ruwayarsa ita ce daidai wannan ruwayar wannan ta zama shahada Fa kuma da mutum ɗaya zai sabawa waɗanda darajar su ɗaya ta fuskar karɓuwa wannan amintacce ne amma su uku suka rubuta hadisin ko su hudu wannan amintacce ne amma shi kadai rawaito kaga uku nan sun kuwa sun fi wannan ɗayan karfi to saboda haka shi hadisin sa ya zama shahada kenan ba za a yi aiki da shi ba tun daga wancan sai dai aiki da ruwayatul jama'a dan can aw munkara ko kuma hadisin ya zama munkari to kuma shine wanda yake da'if ya saba wa thiqat to idan thiqa ya saba wa ya saba wa adadun min thiqat aw al-awthaq min hadisin sa ba zai karbu ba to ina ka da'if idza khalafa thiqat da'ifi idan ya saba wa thiqat kaga zo me min babu aulawa ba za ka shi na farkon sai a ce masa sha'ab na biyu sai a ce masa munkar kama haqqaqtuhu fi dha'ifa kamar dan riga na yi tahqiqin wannan zance a cikin littafin silsilatul ahadith dha'ifa wal mawdu'a karkashin hadisi na 5844 wanda ke so sai koma ya je ga bayanin da ya ce ina fata mu yanta to yanzu mun gama da wannan yanzu abin da za mu biyo gaba babban unwanin mu shine hamlul jinazati wattiba'uha daukan gawa da binta domin da aka zo aka ce ga gawa da ga an yi masa da kamari ba kuma sai dauka ba idan an dauka za a je ina kenan a'a ba lalle bane zanto makabarta za za a dauke ta je wurin sallah tunda sai an yi sallah za ta kuma makabarta to daukan gawa zuwa wurin sallah a yaya ya kamata a bita sannan daukar ta daga wurin sallah zuwa makabarta kuma a yaya ya kamata a bita duk zai mana bayani akan waɗannan ababe dake dake sun kusan komai cikin addini ana tafiya da shi bisa da tsari ke sai ce me حمل الجنازة واتباعها واتباعها ويجب حمل الجنازة واتباعها وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين وفي ذلك أحاديث أذكر اثنين منها الأول قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم وفي رواية يجب للمسلم على أخيه خمس رد السلام وعيادة البريد واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس أخرجه البخاري والسياق له ومسلم بالرواية الثانية وابن ماجه وابن جارود وأحمد وقال في رواية الله ست وزاد وإذا استنصحك فانصح له وهي رواية لمسلم أيضا أخرجوه كلهم من حديث أبي هريرة وفي الباب عن البراء بن عازب inda shekhain wa ghayrihima jamil malam ya ce hamlul janazati wattiba'uha daukan gawa da kuma binta idan an dauke ta din wannan shine babban unuwa unwani wato babban adireshi karkashin su za a kawo masa masai yace wa bo Hamlu yajibu hamlul janazati wattiba'uha wajibi na daukan gawa da kuma binta bayan an dauke ta wa zalika min haqqil mayyit al muslimi 'ala al wannan yana cikin haƙƙin da kowane musulmi ke da shi akan ƴan uwansa musulmai wa bi zalika ahadisu cikin hakan akwai hadisai da yawa azkuru sunaini minha zan ambaci biyu cikin su al-awwal hadisin farko qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatara annabi da mutum Allah ya tabbata gare shi da yace mai haqqul muslimi alal muslim Hakin kowane musulmi akan musulmi dan wansa wa fi riwayatin a wata riwaya yajibu lil muslimi ala akhihi ya zama wajibi ga kowane musulmi akan dan wansa musulmi khamsun haƙoƙi biyar na farko raddu salam idan mutum ya ce assalamu alaikum ya zama wajibi akan ka ce wa alaikum salam wajibi ne ko da kana gaba da shi ko da kun yi faɗa da shi ko da ɗazu da zai wuce ya mare ka yanzu zai wuce yanzu kuma yace assalamu alaikum in dai musulmi ne kana yi tikadin musulunci sa dole ka ce me wa alaikum assalam amma ko me yasa kamar dinin daru dole ayi wannan bayanin wai ko ba ka ba eh. wa iyadatul marid daga yadda mara lafiya ka je ka duba dan uwanka musulmi idan an ce baya da lafiya sawan yana gida ko yana asibiti wattiba'ul janaiz bin gawa yayin da aka dauke ta daga gida zuwa wurin sallah ko daga wurin sallah zuwa zuwa makabarta na hudu wa ijabatu da'awa an sa gayyata wato kawai mutum ya yana da walima sai ya yi ka ya ce da Allah wani yana gayyatar ka walima ya zama wajibi ka amsa masa sai dan in kana da uzuri in kana da uzuri to sai ka faɗa masa sai to ko dai ban zo ba zan turo wakili dan muhimmanci tunda abin wajibi ne in baka je ba sai ka sa wakili in ka amsa za ka je daga baya uzuri ta taso sai ka sa wakili kar kawai a gaba ganka ko kuma ka tura dan ake cewa uhuri ya taso wanda zai hana kaduwa dan ansa saka ita din ya zama wajibi musamman tawali wali tunda manzo Allah ya ce ko da kana azumi na nafila idan ka je ka karya azumin ka ci abinci kaga abin da girma ke to ha kuma idan dan uwanka musulmi ba wai walima yake ba kawai haka wai so ya karrama ka sai ce wane na gayyace ka gida gidana yau tar za mu ci abincin dare ka ce to ya zama wajibi sai ka je tunda ka ansa masa dan zai je shi da abinci kai kuma baka je ba ka sa ya hasara ke ko ce yau wani bayan an tashi daga juma'a tare za mu ci abincin rana ko kuma bayan azhar tare za mu ci abincin rana yawanci akan yi haka dan karfafa zumunci tsakankanin mutane kakan yi haka ga wani abokinka ko wani wanda kake mutuntawa ko kake girmamawa duk wanda dabi'u ne masu kyau da suke ƙara dankon zamantaka tsakanin 'yan uwa wa tashmitul atis da gayar da wanda ya atishawa yadda ko ake gayar da shi idan ya atishawa ya ce alhamdulillah sai ka ce me yarhamukallah yarhamukallah wannan ita ce gayarwar da za ka yi masa to kowane musulmi na da wannan hakkin a kanka yanzu anan da aka ce haqqul muslimi alal muslimi ya shafi namiji da namiji ne ko kuma dukkan musulmi ko mace ne ko namiji Za a zahirin hadisi ko mace ce ko namiji ne mace da mace namiji da namiji namiji da mace ina ba ta fahimta a sarari al-bukhari wannan hadisi bukhari ya rawaito shi wa siyaqu lahu siyakin ma na bukhari ne wa muslim haka muslim ya rawaito shi bi riwayat thaniya a riwaya ta bidin yajibu al-muslimi ala akhihi wa ibn majah haka ibn majah wa ibn jarud wa qala fi riwayatin lahu a wata riwaya ta ibn jarud ta ahmad kai ya ce sittun wato musulmi da hakki guda shida akan dan uwansa musulmi wa zada qarin nashidin da yazo cikin wata riwaya wa idza tansahaka fansahlahu in ya nemi nasihar ka to kai masa nasiha yace wani ba ni shawara ina son zan kaza to ya zama wajibi ka bashi shawara kan abin da kake ganin ko kai ne haka zaka ina son ya aure a gida kaza nake neman shawara ka dan na kai dan uwan ne ko ka san gidan me kake gani to kar kai masa munafunci dan ya baka amana in gidan kirki ne sai ka faɗa masa kace gaskiya gidan suna tarbiyya suna da mutunci idan ba gidan kirki ne sai ka gaskiya ina ganin in dai da zaka canza wani wuri da ya fi ni dai na fara suwa da in zaka samu wani wurin da ya fana ko da baka faɗa laifin can dan ba ina ba za mu fahimta dan ba sharadi bane sai ka faɗa laifin can dan. to wannan ya zama wajibi kowane musulmi ga dan uwansa musulmi da ya nemi masa nasiha ya masa وهي رواية لمسلم أيضا إتمان رواية مسلم دين يرويتوتا أخرجوه كلهم من حديث أبي هريرة duka waɗannan malamai sun rutu hadisin ne daga an Abu Hurairah wa fil babi an al-bara ibn azib inda shaykhayn wa a cikin wannan babi wanda yake magana akan daukan gawa da binta a wani hadisin daga bara ibn azib wanda bukhari da muslim sun ruwaito da wannan su sai hadisi din الثاني قوله أيضا صلى الله عليه وسلم عودوا المريضة واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة أخرجه ابن ماجه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه والطيالسي وأحمد والبغوي في شرح السنة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قلت وإسناده حسن وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الأخيرة hadisi na biyu. kawul hu ayodan. fatar sa dai. annulabila sallwa aleihi sallam dai ci. aynulmaril. kuje ku duk kuma ma da lafiya. wadda bai bula ku bi gawa idan an dauke ka. tawakon daga gida zuwa wajen sallan ko daga wajen sallan zuwa makabarta tuzakkirkum al-akhirah za ta a cikin littafin al da sauransu wal bagawi fi sharh الباني سوى اسناده حسن وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجمله الاخيره جلد ابن ديك مصير النبي صلى الله عليه وسلم يعني المدينه اذا قبل منا الميت آذن النبي صلى الله عليه وسلم فغفره واستغفر له حتى اذا قبل انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن وربما قال حق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نظلم النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض فإذا قبض أهدناه ولم يكن عليه في ذلك مشقة ولا عقص ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت فكنا على ذلك حين ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وغضلنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك ارفق به فكان ذلك الأمر إلى اليوم أخرجه ابن حبان في صحيح والحاكم وأنه البيهقي وأقت بنهره وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وإنما هو صحيح فقط لأن فيه سعيد بن عبيد ابن السباق ولم يخرج له شيئا زمن yace wattiba'uha ala martabatayn bin gawa din daraja biyu ce da shi ko martaba biyu martaba ta farko ittiba'uha inda ahliha hatta salati alaiha bin gawa daga gida zuwa wurin da za a yi sallah wal na nabi kuma ittiba'uha inda ahliha hatta yufraga min dafniha binta daga gida din har zuwa a kammala binne gawa din wa kullum minhuma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kowanne ɗaya cikin biyun nan manzon Allah ya aiwatar da shi a aikace farawa abu sa'id al-khudri radiyallahu abu sa'id al ya rawaito hadisi Allah shi da gare shi kale ce kunna maqadaman nabi sallallahu alaihi wa sallama ya anil madina mun kasance yayin zuwan annabi tare da mun tabbata gare shi shine maqadaman nabi yayin zuwan annabi yana nufin yayin zuwan sa madina idza udira minna al mayyit idan an kawo mana mamaci azanna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai mu je mu sanar da annabi cewa gawa ne ya mutu an kawo shi mu fadawa annabi gidansa can inda gidansa yake fa hadarahu sai taso ya halarci wurin da mamaci yake wastaghfara lahu ya roka masa gafara hatta idza qubida har sai in an dauke shi za a tafi da shi in sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya juya wa mamma ahu shi da wanda suke tare da shi hatta yudfan har a je a binne wannan mamaci wa rubbama qala habsu zalika ala annabi sallallahu alaihi wani lokacin hakan yakan Ba yi zuwa ga rike annabi lokaci mai tsawo tun da kaga daga mutuwa aka ya aka faɗa masa ya zo ya zauna har a gama abin da za a yi a yi likafani a yi sallah sannan kuma a ɗauka a yi a binne a yi addu'a a dawo gida to hakan yakan dauki lokaci wani lokaci ma khashina mashaqqata zalika alai. yayin da muka ji tsoron wahaltuwar hakan a kansa qala ba'dul qaumi li ba'd sai wani sashi cikin mu musa habbai muka ce law kunna la nu'zinu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ahadin hatta yuqbad ai bai kamata mu je mu fadawa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wani ba ya kamata har sai lokacin da aka dauke shi za a tafi da shi fa idza qubida adannahu idan an dauke shi sai mu zo mu fadawa annabi fa lam yakun alaihi zalika mashaqqatun wala hamsun hakan ba zai zama ya masa wahala ba ko kuma an rike shi lokaci mai tsawo fa fa'alna zalika sai ya kasance muka aikata haka wa kunna nu'zinuhu bil mayyit sai ya zanto cewa muna sanar da annabi mamaci ne ba da an ya mutu bayan mun tabbatar ya mutu ba yana cikin magagin mutuwa ba domin da din yadda suke karan fara tun yana cikin magagin mutuwa bai kai ga mutuwa ba alamu sun fara bayyana cewa ne wani ne zai kada ba to sai ya faɗa shi kuma idan ya zo a wani lokaci zai turo ba mutum ba. har mutum ya cika kuma dai annabi na wajen to kaga wani ai zai ya dauka minti 30 wani zai ya dauka awa da yana magagin mutuwa ba ka kafin to sai sai ga haka zai wahalar da annabi sai suka ce a daina faɗa masa sai an tabbatar wane lalle ya cika babu wani don saboda mu tsare mu rike mu mu rage lokaci da muke dauka da shi fa fa'alna zalika wa kunna nu'dhinuhu bil mayyit ba'da an yamut sai zanto mun ci gaba da shelanta masa mutuwar ne bayan ya mutu fa yatihi fa yusalli alai sai ya zo ya masa sallah fa ruba man sarafa wani lokacin in ya masa sallah ya tafi sa gida wa rubba maka ta hatta yudfana al-mayyit wani lokacin kuma yakan tsaya har sai an binne mamacin fa kunna ala zalika hinan haka muka rika yi har tsawon wani lokaci summa kulla sanda muka sake yin shawara muka ce kai law lam yashkhas an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce annabi ba sai ya zo da kansa ba wa amalna janazatana ilayhi mu ne idan mamacin ya mutu sai mu dauki mamacin mu kai kofar gidan annabi ba sai mun kallafa masa shi ya taso ya zo wurin da aka yi mun ba hatta yusalli alaihi inda baitihi har yawan mucin sallah a can gidansa da kana zalika arfaka bihi ai hakan ya fi saukakawa ga annabi inda zamu haka fa kana zalika al-amru dil yawm sai ko wannan al'amarin ya zanto haka muke har zuwa yau har zuwa lokacin da ya ruwaita hadisin ko wanda suka ji a wajen sa ko bai take inda Allah duk wannan bai yake nunawa ladabin sahabbai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da duk wannan matsayi da irin wannan girma da sabbin suke wa annabi amma wani mutum ya zo da aka rubuta wa tabewa da san zamani ce zai zage sabon manzo Allah ai ka sa ta tabewa ce ya faɗi wani shugaba da mabiyansa suke masa irin wannan da addabiyya a duk duniyar nan babu wani shugaba da mabiyansa suke masa da'a da biyayya irin wanda sahabbai suka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kharaja ibn hibban fi sahihi wal hakim wa anhu al-bayhaqi wa ahmad bin hawihi wa qala al-hakim hakim yace sahihun ala shart shaykhain hadisi ne sahihi bisa shartin bukhari da muslim wa wafaqa az-zahabi wa innama huwa sahihun faqat li anna fihi sa'id ibn ubayd as-sabbaq imam al-albani yace hadisi ne sahihi amma ba kan shartin shaykhain ba domin a cikin sanadinsa akwai sa'id ibn ubayd as-sabbaq wa lam da hadisi da da haka a ce ala kenan akwai kuskure a ciki so yana da sai mu dakata kana da wannan matashiyar da za mu shiga cikin ta za ta yi shafi uku kuma lokacin ba zai yi saboda gaba an min shafi ya kuma lokacin da sai gaba sai mu dora inda muka tsaya amin na hayar wani da Allah ya zama da wanda muka kusurwa cikin shahidan bana sayyidina Hamza ya za mu hada wannan hadisi da wani hadisin da aka ce gaba ɗaya manzo Allah ya masa sallah ya kamata ka nemi waye ya rawaito wancan hadisi sahihi ne ko kuwa wannan da wannan karanta ka shi hukuncin sa hadisi ne sahihi bai kamata kuma ka dauko hadisi da ifi ka hada sa da sahihi ba har ka ce ya zabi da su dan umda abin dogaro shine sahihi hadisi ba bari ba wannan ce hadisin da ya ce a yi turaren wuta to ya za a yi da hukuncin da ake cewa kana buga kuma mace da wuta me hada wannan da wancan wancan da mace da wuta fa idan an dauke shi ne ake hula wuta abin shi da ita makabarta ba wai turaren wuta ake sa wannan kuma ba ruwan mamacin da wutar mamacin na ta gefe guda turaren aka sanya turare ake turare ta tafafin da ya sama wannan wace irin kwakwalwa wannan tunani muke da wani lokacin wannan tambaya kan zane da ake tuba da muslam zane da ake rufe mamaci da shi bayan an sa masa da kafa sai kuma a sa wani daga sama wallahi ba san asalin wannan zanen ba hadisi da bai nuna shi ba da kafa nan shi kawai za a sa da mutum a tafi da shi makabarta bayan an ji a sa shi a kabarinsa waɗannan takardun guda biyu suna tambaya ne a kan cewa da aka yi bai halatta mutum ya nuna wuri ya ce ga kabarinsa ya zame da hadisin umar da yake neman umma na aisha ta ba shi izini abin da shi a ɗakinta ba ya alaƙa da dutse can umar na neman falla ne na kusanci da wawa sallallahu alaihi wasallam abin da yake da maki an binne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na aisha sannan sai na wani da shi ma ka binne shi a wajen kuma ta ka ce idan na riga ki mutuwa ni ma ina fatan ki yadda abin da na idan na riga ki ya kawo musu da ne sharadi su masu yin kabari yanzu suna gina wani sai nan ne kabarin wasu shi san ba kabari haka ba mun ko muna magana haka kabari ko ware wajen sannan ware waje dukkan wuri da yake ne ga annabi a wajen da wani wuri inda ba annabi ba ko wuri mai geza ne a wajen da su ɗaya suke a kawai sai wani mutum ya nuna wani wuri ko shi a kwanne shi a can wuri dan duk wanda ba annabi ba amma ne yake cewa yana da farla kila ko kila kuma kai ne take gani ba da ko ce ba amma annabi ba akwai wanda yake shakka kaga wannan da idan kana madina ka iya wasiti cewa ko na mutu a kai gidi makamata ta bakai a kwar da nuna jida kuma da dai ce wannan kuma kawai sai wata za a kai amma nan gurin an binne annabi a waje ga sai na Umar sai Umar ke faɗa shi ma ina ma ya zama makwabcin su ba ya zuwa yayi zai kama ya ce na kama nan ba ko ya haka ya ce da shi yadda ko yanzu da su ke kuma ban faɗa ba haka ba dan su ba da dangantaka da wannan kuma wannan sai zanto cewa wato ainihin ubangiji ta ala ya so ya tabbatar da a lokacin da umar yadda a nan gidan duniya manzo Allah lokacin yana raye za ka ji ya ce da kalto ana wa abubakar da umar kharajtu ana wa abubakar da umar mun je wuri kaza ne da abubakar da umar mun fito ne da abubakar da umar mun shiga ne da abubakar da umar sai ga kuma da Allah ya karɓi rayuwar wasu kuma ga shi suna tare kenan duk na gowa abubakar da umar kuma kan ba ta kuma kan dole sake yasa lokacin da umma na Aisha ta yi mafarki kamar da mamma da rawaito cewa ta farkin taurari guda uku sun fado daga sama sun fado ɗakin ta ke ba ba bai ce mutum gobe sai na ba lokacin da na wasu sunan ya cika da aka binne ta kamar ba sai su je da tauraron daya biyu kuma suna ta sai Allah ya kaddara shi kuma mutu sai aka sashi Allah ya kaddara umar mutu kuma sai aka yi sai aka sashi idan to gaskata mafarkin ta kuma can gurin ka ga wannan sai ga hada shi da wani mutum kawai da zuwa yi lafiya da wasu burka rika fahimtar dangantakar abu kafin su ce kawai abu yayi karo da juna ina da kuna da gaggawa wani lokaci wannan yana tabbaya ne kan mutumin da ya san ba da lafiya cutar AIDS ce da shi amma je ya auri mace mai lafiya wannan bai halatta ba duk mutumin da yake da cuta da a iya ɗaukar ta hanyar jima'i sawa'un virus na HIV ko ma har ya zama yana da AIDS din gaba daya ko wata cuta wadda ba wannan ba a iya daukar ta ta hanyar jima'i to haramun ne ya auri wadda take lafiyayya ba ta da wannan cutar sai dai ne mai irin wannan cutar ya aura ko kuma ya bari sai ya nemi magani ya warke ta tas an gwada yanzu babu sannan sai ya auri wace ce amma haramun ne ya auri wata ya dora mata wannan cutar da cutar da musulmi ta kowace fuska haramun kowane musulmi haramun a kullum min ma'alaihi haramun alaihi kuma wa marwa wa dole ne ka kiyaye musulmi dan uwanka wannan tambayar ban kabari ban mawace da zikiri wannan bid'a ne idan aka ɗauki mace ana bin sana la ilaha illallah la ilaha illallah Allah ba kwarta bid'a ne Allah ka rabi to wannan da zuwa da tambayoyi da kenan waye ya sallama ba na'am

ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi ya amfani shi da kana da idan babu tsaran wuta a sanar ruwa za iya sauka za iya sauka kore da gaske amma da din da rawa a iya sa turaren wuta in ba a iya sa turare da ruwa idan ba a samu turaren wuta da za a turarawa malamai sai magana kan wani wani alaikum salam da wasu kan shigewa gaban mutane da ake kuma za mu zo tattauna shi a nan cikin darasi na gaba don za mu karanta shi insha Allah ta ta'ala sai mu bari sai mun zo kan shi na ina jin ka hmm. wannan duk bid'a ne baya da asali cikin addini a ce za a rubuta sunan mamaci a kan kabarinsa sawa'un ko karfe aka sa ko katako abin da kuma wannan muni shine a rubuta kwanan wata kuma ga an sa kwanan watan kuma na arna january february march april duk sunayen gumaka a zo a rubuta a kan musulmi sunan gunki to wannan shi komai muni inda za a samu ulul amri wadanda suke da cewa su yi umarni dukkan wani ko da ke ma a mafarka jiya cikin shi wallahi da san kyauta na tabbatar za su samu ladan sun yi wannan abin da dukkan wani kabari da ya mutu kuma a sassabe shi ya dawo dali ɗaya to kuma wannan ya ma kwace muhimmanci duk wani wanda ya gini a rusa ginin a bai da shi kabari da bisa lafiya yadda kabarin annabi ne da kabarin musulmai na gari amma wannan gine-ginen dukkanin su bida kuma suka jawo fushin Allah wallahi wallahi suka jawo fushin Allah da an saba Allah an saba wa Allah manzo Allah tura wa ya ce duk inda ko ga wani kabari da ya da ya wuce dani daya ya ce wa sa'ad ibn Mutalib mu kankare sai ya dawo dani daya alaikum salam eh ana yi idan larura ta kama da kai farko ko za ka yi aini kariya ka na'am alaikum

muhimmin shi ne sai masa addu'a amma ba wannan Allah ya rada na wani musulama dangane da abin da ya shafi wasu ko manya haka za da ga mutum yana masallaci sai wasu ya ta bayan ya rasu abin da ke a hawa musulunci ya wani sana'a da wani bai nan da ba duk masallacin da yake a kabari to bai kamata ya sallah cikin ka je inda babu kabari ke sallah wannan shi da abin da ya dace da sunna amma sallah ba sallah sai kabari ya wannan hadari ne wata juma'a ba kuma su zama ba na eh eh idan ba ne Kalau kamu mencuri tentang wannan nan da kafin ta ina ba ka shawara ka nemi kasa din karatun ba da kafin ka je ka ji shi a natsi ka ga mun da Allah ka kafa da nan da sai da sai mun faɗa kuma ne ko mun ji haka ne wala ina tabbatar da kudin da mun dinnan za su tare da ne kudin da tun da can wurin kawo maganar aka yi cewa waɗansu sun ce za a yi wa mutum likafani ne da irin tufafin da yake sa lokacin da yake dare amma aka ce hakan ba gaskiya ba ne aka rushe a bakwai kuma sai ka cewa haka nake yi kaga ko mun da wani wannan shi ne gaskiyar labari amma ta ji daɗin da gaba da cikin da ba na tabbatar wannan yadda ka ɗauki hankali ba mafi cikin sanar da wani ta manta amma ba a kan gaba ba da abin amma ba ba alaikum. daki za ga daki kamar a Legas ne a yawancin gidan yarba a kudin wannan manzo Allah ce la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu wa la tusallu alaiha kar ku salla akan kabari kar ku salla kuma kuna fuskantar kabari bai halatta ba a gidan da aka akwai a to sai an fita yi sallah gidan ko da wani inda gidan akwai kabari a fito da wani amma ba sai da ka musalla sai ka zauna a ga a kowane abu sai mu yadda abu larura abin da bai zama larura ba yanzu ka bauta Allah shi ne larura dole amma ka zauna a lidin ko ka zauna a ibada ko ka zauna a miyar wannan ba dole ba ya ibadi allazina amanu arzu sannan a lagos ka zauna inda kabari yake da ka zauna inda babu kabari ka san dai ba dole bane sai ka zauna inda kabari kana da zan gurmana kuma mutum ba zai bar lagos ba ya tashi da jisiyar mana ya za ku dawar gari inda musulmi suke da yawa mana amma ya zauna yadda yake ba musulmi da yawa zai zauna yadda tsakiyar arna suke ba zai iya sallah a waje ba sai a cikin gida gidan kuma ga shi da kaburbura a ciki to wace larura ce kuma ya zauna gida babu wata larura dole ya tashi wannan shine hadarin da waɗansu daga cikin musulmai suke ciki waɗanda suke zaune a ƙasashen turai kawai sai su jawo a kansa larura da ba larura ba mutum yana zaune a denmark ko yana zaune a wata ƙasa inda yake musulmai yan tsararru ne kuma ya ɗauka wai larura ce ba wata larura ka tashi ka yi gara shi ne wajibinka ya ibada ya ibada lazina amanu inna ardi wasi'a an halice ka dan addini ba dan ka zauna a denmark ko ka zauna a wani gari ba addini ne dole kar mutum ya kake dona bai ce to ai larura ce idan ba ka yi sallah ba a cikin gidan sallah za ta barka in ka fito waje kuma ko yanka dinne musulmi unguwar ba ko wata larura ka tashi ka dawo arewa tun daga kaduna har ka dangana da niyami duk filin sallah ne ba wanda zai ce ma dan me ka gani to wannan dai shine zance ne gaskiya wato dai mu dauka cewa addinin mu shine aka halicce mu dan yi shi kar mu fake da wani abu daban duk kuma inda muke addini na haka zamu shi illa ya ka in kana inda aka hana kai sai ka za ku da gaba za ka samu masakada ina fata an fahimta mhm. wannan kabari ko da bai shafi inda mutum zai sallah ba in dai sani da a in dai zaka fuskance shi in dai zaka fuskance shi ba za ka yi sallah ba na'am akwai ne eh ni ba da kan barwa take ko ba ka da wani a ba san yadda zan yi wakil yawancin wasu ubangi akwai wannan tsofaffin makamantar ya da mun gama wasu mun tambaya darasin da ya wuce da karshe mun zama magana akan wannan magana sallah a makabarta ko tsohuwar makabarta sauransu duk wanda mun riga mun magana kai duk wanda aka ba fi kuloce da makabarta a ciki ya tabbatar ma kuloce kawai

yana tsuya ga yace shi wani ba ya je bi bikin sai ci kuma sai kame bakin sa gaba ya? wani kame bakin sa ne ne wani kame bakin ruwa azumi dai kuma ya ya riga ya gaba amma azumin nafila ba dole bane ba cewa sai ka cika shi yan malikiya ne suka dauka cewa kafin ka fara yake mustahabi amma in ka fara ya zama wajibi ka cika amma nasan hadisi yanzu al-sa'ib mutatawwi amiru nafsihi isha an ba wa isha afsar mu yi azumi wanda ke na fila to shi shugaban kansa ne in ya ga dama ya karasa azumin sai ya ga dama ya karya in ya karya kuma ba a cewa wajibi ne ya rama sai dai ya hasarar ladatun da ya karya to amma wanda ya karya saboda walima yana da ladan ya faranta wa dan uwansa musulmi rai dai ne ya ansa kiran walimarsa ya ake sai da kira da kuma na kusa ke bada ba za mu sai da kira da kuma ku yi za a sa ta Now. da Allah dangane da magabatar abin wali gaskiya wannan akwai da shi hanyoyi ko da yaushe ko a wani amince da ya da kuma yawancin mutane za ga wani lokacin da ma mutum faɗa kawai za mu sama da wanda muke a nan wurin amma ka yake miliyan zafi ne amma mu ce wannan makabarta ta filin mushe ya kamata a kare alfarmarta a kewaye wajen da katanga mun faɗo na karfafin dusu a kirga amma abin da ake gani miliyan zafi ne ba za har katon fili ake gaba gaba ba makabarta wa a sahabar ba wannan gini a kamar ba ya zaka yi al'umma da ba sha za a koyi zafi ne ba za ku fada yawa mun hana kowa sake ba amma wajibi ne ku faɗa abin da muka san gaskiya ne amma baka yin kawo mutum da kirkuta dole sai ya fi gaskiya amma dai Allah zai hukunci ranar tashi kiyama tsakankanin mutane dan kai kana gini ne wani na rushewa kai kana san ayi sunna wani na san dole sai ayi bid'a don shi idan ba ayi bid'a ba zai iya cin abinci ba ka gana cikin bala'i kenan ya zama mana sana'a na ba da ga yadda wucewa da abubuwa da cikin makamantar wallah bai kamata to nan za mu je unguwa wani mutum ya bi da ta wajen wallahi sai zan dawo gida ina da istighfari dan ni ban san inda za mu je ba za mu je wata ta'aziyya ta ko mu a ne ne wai kamar ɗan makaranta su kan ba da ake kuma da ba kuma da namu daga dama sai in shekara ko ban je wajen ba insha Allah har mutum ya mutu ba zai je wajen ba sai ne wa alaikum salam yin idan Allah ka ga mutum ba a wani ne wanda yake ba ran da a hannun za a iya ɗaukar shi a kan shirka akwai a a ɗaukar shi a ne kuma za a shiga wani safar tunda manzo Allah ya nuna a yi gaggawar kai shi makabarta in za a yi jinkiri hasan su to babu ne amma kasancewar babu ahmad suna da ran da shi a tafi da shi wani dalilin ahmad suna sabon sallah ba da tsayar a ra da wancan musulman daga a shi ya za a yi shi ne muhimmancin su dama ka tashi ka koma ka tashi daga tsakiyar yan bida ka koma tsakiyar ahal sunna me yasa bai tashi ai duk mutum yake sai ya ci ribar wannan dama idan kana gari da bid'a ta yawa to sai kai hijira ka koma inda ake sunna in kana unguwa da bid'a ta yawa to sai ka tashi ka koma ma da sunna ta yawa kai kanka ma ka samu yanci ya yanka ma samu yanci amma in ba haka ba da dare kana son kai kiyamul wani ya samu da layin in kana umarni yan bida haka ne ka ga mutum ya sa kasa kuma yana barci ko ba da Allah ba dai idan yi ruwa sa kasa din kuma wata rana zai zo na kuma dan su suke yawo wallahi muna san a rikin karatun da la'ilu amma ana yawan dauke wuta saboda kan mutum san ba sai wani asibi ka batar mota ko wace sai kun yi abin yanzu da kyau da yake inda mutum yake zato na ina cikin yan uwa ahlus sunna kuma a gane kai ahlus sunna ne yana da yana da fa'ida wallahi babu cuta kana tsakiyar yan bid'a kuma kai ba a san ahlus sunna bane wallahi mutum ya cuta kansa duk wanda mutum wannan halin ya cuta kansa yayi hasara yayi hasara a duniya mutanen eh da rufa mana ci da kai shi ke nan ba idan mutum an gama tsara kalmar shi da za mu nuna shi waje a haka wasu suka ce a ai wannan hadisin na raja suke na yanzu gida sallah sallah da shi wannan kamar su ta kama su fi sallama suka ce su shi ba sallah ba a kai da yanzu ka faɗi wannan shi wanda ya mana tambayar sallama ya ce ko ma haka dan muka je wajen na abana kazalika ya kuluna to kaga wannan hukuncin daban shi za ka yi tambaya amma kar ka hada shi da wancan shi za ka yi tambaya kai daban cewa iyalinsa ya halatta sai masa sallah mu ce ya halatta amma mafi kyau su fito waje su yi masa cikin jami'a shi ne abin da yake da ne su fito waje su yi masa cikin jami'a amma ba su tsaya a gida ba wannan din wancan ne kawai kake so ake so a gyara kar in ce kake so ka gyara ake so a gyara ko a hada su dangantaka wannan shine gaskiyar labarin abu na kasai zan faɗa shi ne kun ji ka shaidin da ne ranar juma'a da ta wuce kuma gobe juma'a nan da suke zama a bannan din da suke surutu a masallaci lalle lalle su gyara inda gobe dokokin ba za su fara sannan kuma daga yau duk wanda ya zo karatu matakar ya shigo cikin masallacin inda sarka haɗa ido da malami to dole ya zama da ya dace kun kuna zama inda gudu daga da wani ya haka wani ya haka wani ya kora da haka wani da ya ya yi da ta yi ta haka sai ya bace shi haka wallahi wannan duk kanta ilimi ne lillahi da kanta ilimi ne da kanta wanda kake karatu wajen sa wannan idan mutum zai haka abinda ake jarrabarsa da shi shine sai a zare masa albarkar ilimi ko da ya yi ya fahimta sai ga babu albarkar ilimin tattalin shi cikin maganarsa ko aikinsa kuma nan dukkan mu nan ba iya yin ilimin kila ba dukkan mu samu ilimin a matakin fahimta daban-daban ba amma ba dukkan mu bane za mu samu albarkar ilimi sai kaga hasken wani wajen ilimi ya tsara wani hasken wani ya tsara wani hasken wani ya tsara wani wannan ya danganta wace hanya ka bi wajen nema wace hanya kake bi wajen yadawa a nan ne Allah ya samu kan albarkar ilimi haka ba daidai bane ba irin zama da kuke na rashin kyautawa na rashin ladabi a cikin masallaci lokacin da ake karatu kowane irin karatun qur'ani karatun hadisi karatun fiqh karatun tafsiri kuma kowane malami ba wai sai malami guda ɗaya ba duk wanda kai da cewa zai karantar da kai wani harafi na ilimi to wajibi ne ka girmama shi ka mutunta shi malamai suka ce da likita da malami suka yi nasiha ne su yi gata ga wanda suka ga ya kaskantar da kanshi gare su innal mu'allima والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يقربا da malami da likita dukkaninsu ba sa samun sukunin su yi maka nasiha kai wanda za ta amfani da sai in sun fahimci ka mutunta idan har mutum zai wulakanta likita to sai hakuna da cutar da ke jikinsa da likita ba zai ba shi shawarar da za ta taimake shi idan har mutum zai jafa'i ga malami to sai hakuna da jahilcinsa dan malamin ba zai al'imami imam shafi ke cewa haqqul fa'idati Allah ta saka illa lil yana daga cikin hakki na ilimi karka ba bayar da shi sai wanda yana neman shi da gaske wanda ko ke neman shi da gaske shine wanda yake da ladabi da sanin ya kamata wajen neman sa duk za ka gane cewa wannan ya yi tambaya wannan ya yi tambaya amma sai ka gane bambanci tsakanin wannan tambayar da wacce kawo fatan sama da ƙasa kowanne ne ma yake ka fahimtar da shi wani abu amma nan ya amfani da kalmomi na wanda ya kamata a ce ɗalibin ilimi yayi yi amfani da su wanda yake sanya fa'idanta wanda yake sanya fahimta wannan kuma yayi yi amfani da kalmomi wanda cikin su akwai wani kalubale ko akwai kaza ko dai kalmomi waɗanda suke ba su da daɗin ji amma kuma yana san lalle ka wace an sa fa'idanta to ka fi samun sukuni da karfin hali da koma ka ji kwakwalwarka ta bude gwargwadon kalmomin da ɗalibi ya yi amfani da su ko da wajen rubuta tabbaya ne saboda haka wannan ya kamata ku kiyaye ubangiji ta Allah babu ilimi mai albarka assalamu alaikum